jama'a assalamu alaikum na rabi'ul kadawa na karanta james hadley chess kana jari ce dare dubu da daya iliya dan mai karfi oh, gasnan bila adadin na son yi amfani da wannan dama domin gayyatar a masoya masu kallon fina-finanmu na hausa domin mu haɗu da su a ranar 17 ga wata ko kuma ce tun daga 17 ga wannan wata na janairu har illa sha allahu a gidajen kallo na ado bayero shopping mall da ke kano sarkin fa'a ne kira waya wai raguna za a kawo ko kawunansa karamin sani kukumi da kuma kfa cinema da ke asa pyramid a kan titin lafiya road a garin kaduna a ingila ne karatu wannan ba wani bakon abu ne a wata duniyar an yi abin da ba irin wannan ba ba zan ce komai ba sai mun haɗe a wajen domin mu gaisa sannan kuma mu kalla inda sauran bayani mai karamin sani.